Assalamu alaikum ‘yan uwa. Kamar ko da yaushe, barkamu da sake saduwa da ku a cikin sabon labarinmu da za mu fara gabatar muku da shi. Inda marubuciyarku Aishatu wacce aka fi sani da Shatu, ta zo muku da wani ƙayataccen labarin mai suna Zuma. Da fatan zai faɗakar da ku kuma ya nishaɗantar da ku. Idan wannan ne karanku na farko da kuka kawo mana ziyara wannan channel kar ku manta ku danna mana subscribe, comment and likes. Kana ku danna ƙararrawar sanarwa. Yadda za a dinga sanar da ku da zarar mun ɗora sabon labari. Marubuciyar ta fara ne da sunana Fatima amma a gidanmu ana kira na Nana. Na kan manta cewar sunana Fatima saboda ta a school na ake kira na da shi. Gidanmu Nakan yi murmushi duk lokacin da zan ba wani labarin gidan, kuma kuma a hankali za ku fahimci. Daga gidan da na fito, mahaifina ɗan asalin Haɗeja ne ta jihar Jigawa, mahaifiyata mutuniyar Bidda ce da ke jihar Nijar. So you can imagine yadda aure yake kai ko ina. Mamata banifiya ce wadda idan ka kalle ni, za ka ga tres na nufawa a jikin most especially idanuna. Ina da ido shi yasa mutane suke ganin ina da kyau to amma na san ba komai ke rudar su ba illa maganai da nake da su ni baka ce kamar yadda aka sani idan ka fiye baki a jigawa aka ce ko kai din dan haɗeja ne to ni ma haka nake barba wannan gidan ba na yi musu kara sosai saboda mahaifina baki ne kuma a gidanmu ina ɗaya daga cikin top 3 blacks ‘Ya'yan dadinmu goma sha uku ne amma Ina tabbatar muku tara daga cikinmu kowa da mahaifiyar sauran hudun kuma su biyu mamansu ɗaya, sauran ma haka. To su ne wanda tasu uwar ta ya karko mu kuwa tamu bata ma ci litinin ba balle talata. Ni karewa wa mahaifiyar ma a gidan iyayenta ta haife ni sai daga baya sannan aka dawo da ni gidanmu. Mahaifina alkali ne ya fara tun daga matakin barista har sai da ya kai matsayin chief judge na jigawa kafin ya yi ritaya. Bayan kuma ya yi ritaya aka masa appointment a matsayin Commissioner of Justice. Duka rayuwarmu mun yi ta a garin Dutse ne cikin famous unguwar. Unguwar gida dubu kuma koda ko da Dutse ta fara cika ma bamu tashi ba sai da gyaran gida da dadi ya dinga mana. Ban san menene matsalar da take faruwa tsakanin dadi da matan da yake aura ba amma dai na san mahaifina yana da aure saki saboda idan an ce dukkansu suna da matsala to shi kuma dadi fa Babu yadda za a yi a ce mata goma sha ɗaya ba ka samu ƙwaya ɗaya tak daidai da test ɗinka ba. Wannan ba magana ba ce. Na sha jin labarin inda aka kai akanto amma a ciki akan samu ɗaya ta jure ta zauna to ban da gidanmu. Duk masifar ki dadi ya sha kan ki gashi dai George ne amma ka yi fatali da family law. Shari'a da mu'amalat da ya koya a makaranta. Ya mai da aure tamkar canza rigar jikin shi. Wani abun dariya guda ɗaya a rayuwar Dukkaninmu mu sha ukun to mata ne zuriyan babu namiji ko ɗaya sai dadi ya zama very careful akan aure da mu amma ba ka yi wa rayuwa wayo. Matar ce ta farko cousin ɗinsa ce da aka yi masa auren gida Habiba sunanta. Tunda suka yi auren nan ba na tunanin a labarin da aka bamu an ce sun yi zaman lafiya na wata hudu. Shi mutum ne mai faɗa idan na ce faɗa ina nufin mafaɗaci sosai. Ga mita in fact abu a gurin dadi baya wucewa. ita kuma faɗa ne da ita. Ita ce ta haifa, ita ce ta haifi babbar yayarmu Antawuwa, a yanzu tana nan haɗe ta tana aure. Matar shi ta bi ita kuma ‘yar zaure ce sunan su ɗaya ita da Antawuwa. Ba san abin da ya kashe auren ba amma ita ma ‘yarta ɗaya Anti Sumayya. Matar shi ta uku ‘yar Katsina ce, so So kun san faɗan 'yan Katsina ga kuma ya haɗu da na dadi to sai gidan ya zama kamar irin gidan tashin hankali. Kullum bala'in yau daban na gobe daban. At ita ɗin ma a gida ta haifi yayi nasiba. Zuwa lokacin kowa ya farga da halin dadi. Ƴaƴa uku babu wadda uwar ke gidan. Sai zamana ya mai da su ɗeja, gurin mahaifiyar shi. Bayan kusan shekaru biyu ya samo wani auren a nan Haɗejan ya tattaro ƴaƴan ya kawo mata. Ita abin da ya raba su a kan sa'antawa ne don su karɓi wahala Dan sun karɓi wahala hannunta shi kuma abin da bai yarda da shi ba kenan. ‘Ya'yan shi ba su san komai ba, su yara ne. Da aka dora duk wadda ta zo gidan sai ta zauna da yaran shi. Ban san mai tawa dadi ba amma shi kanshi ya karɓi wahala a ta, Kuma ita kaɗai ce ya sake ta ta ƙi tafiya ta zauna. Ƙarshe sai da ya mata saki uku sannan ta kura. Shi a auren shi babu komai idan ya sake ki an gama kenan. ‘Ya'yanta biyu, yayan Rahama da yayan Mariya. A wannan lokacin kuma Ya je Saudiya yin aikin hajji a nan ya haɗu da tawa'uwar. Sunan mama na Aisha. Mahaifinta shi ke rikon sarautar bida. Duk da kasancewar 'yan sarauta ne amma ya yarda sosai da karatu. Momi ta yi karatu a wajen uncle ɗinta da ke Kano a nan BUK. Ta yi digiri ɗinta a kan law. Same field ɗin da dadi ya yi. Farin cikin ta yi fasin law school exams ɗin da ya samu mahaifina ya biya mata aikin aji ita ce mace ta farko da dadi ya fara aura. Ta yi karatu mai zurfi haka kuma daga kanta bai kara ba saboda ya alaƙanta abin da ya faru da cewar Mami ta waye da yawa siyasa. Lokacin da Mami ta kai zancen dadi gidansu mahaifinta bai wani ji daɗi ba, haka ita ma mahaifiyarta balle da aka bincike aka fahimci halayen dadi. Sai ya zamana kawai dai an yi aure ne babu yadda za a yi don shi bai san abin da Mami za ta gaba baya son abin da Momi za ta gaba su kyauta mata ba. Momi sun yi zaman lafiya ita da dadi saboda duk da bai wani daure ba. Duk da bai wani daure ba, ba tafi watanni uku ba ta samu ciki kamar samun cikin nawa ake jira shi kenan zaman ya lalace. Kuma yawancin matsala a kan yaran shi ne idan ya tafiya zai yi waya ya fi sau uku a rana akan ta haɗa shi da yaran shi. Haka za ta bi su ta ba su waya amma yana kan magana da su to zai kashe kuma ko ta kira ba zai ɗauka ba. Wannan abin ya dinga ɓata mata rai kuma ita ma ba da haƙuri ko kaɗan. Faɗanta ya fi na dadi ma. Ya ɓata yaran shi. Ya ɓata yaran shi ba sa ganin girman kowa ko ita ma take zaune da su. Sosai ya zamana da sun yi abu za ta dake su. Tun suna yin shiru har ranar antawa ta faɗa masa. Ranar komomi ta sha duka ba kaɗan ba a hannun shi. Ya manta ma ciki ne da ita ya naɗa mata duka wanda sai da ya sa jikinta ya fashe sannan kuma ya dangara mata saki biyu. momi ba za ta taɓa mantawa da gidanmu ba har abada. A ranar momi ta tafi da ciki na wata bakwai ta tafi gidan uncle ɗinta a Kano. Ko da ta koma gida can bida, babanta ya ce sai ya kai dadi ko ta aka taushe shi amma barin shi ya ɓaci. Aka bar ta har ciki na ya kai haihuwa aka kai ta asibiti ta haihu. An Aka haife ni An haife ni da safe an sound momi ta kalle ni idan ta kawai na ɗauko amma komai na ubana ne hatta dogayen gaban da nake da shi yake nuna cewar zan yi tsawo irin na babana ne. An ce min sau ɗaya ta bani nono mahaifinta ya karɓi ni don yi min addu'a. Ba zai don yi min addu'a bai zame ko ina ba sai dutse bai ma faɗa wa kowa ba balle a tauce shi. Cikin hukuncin Allah ya samu dadi a gida shi da yaran shi suna cin abinci. Aka faɗa masa ana sallama da shi. Sai da ya gama cin abincin shi tas sannan ya fita hannun shi rike da na yayin rahama. Suna zuwa ya fara kama-kama ganin mutumin da ke tsaye a gaban shi. Ya tsugunna ya fara gaida baban momi amma ko amsawa bai bai mika masa ni tare da faɗin. Aisha kaɗai na aura maka. Bata zo da kowa ba na haka ga ‘yarka nan, sai ka yi yadda za ka yi da ita. Daga haka ya juya ya tafiya shi gaba ki ɗaya hankalin dadi ya tashi ya ji matsayi yana kallo na lallaɓa cikin shawul. Kamar ya yi kaki, kamar ya yi kaki ya to baraka ya juya ya shiga da ni ciki. Sa'anta wasu na ta murna sun yi ƙanwa. Akwai kujerar da ke gefen shi ya ajiye ni dukkaninsu suka zagaye ni suna kallo na ina ta bacci. Saboda na gaji tun a hanya ban kuma samun abin da nake so ba. Anta Sumayya ta dubi dadi ta ce dadi a siyo mata milik idan ta tashi kuka za ta yi. Sai lokacin dadi ya sauke a jiya zuciya don dama kallon da yake min tunanin yadda zai da ni yake idan na tashi. Anta ta ta ɗaura ruwa a kan stof lokacin shekarar ta duka goma sha ɗaya. su Sumayya kuma goma, sai yaya Nasiba takwas, yaya rama biyar, ita kuma yaya Mariya shekarar ta biyu a gurin Anta Hauwa. sai yaya Sumayya ta karɓe ni. Duk da cewa dukkaninmu iyayenmu daban amma saboda yadda muka tashi yasa kanmu yake a haɗe. Saboda tashi kawai muka yi muka san kanmu ba mu san wata uwa ba balle wani. Bayan ya je shi da anti Sumayya sun yi min siyayya ya dawo ya tattara kanmu muka tafi haɗeja. hanya na farka na dinga tsalla iwo a motar mota baki ɗaya dadi ya gigice. Wannan ya jijjiga wannan ya karɓa a haka anti Sumayya ta haɗa min nan. Aka bani an crab na karɓa na fara sha. Dadi ba shi da uwa ba shi da uba dukkanin su sun rasu dama mahaifin shi ba su girma da shi ba. Mahaifiyar shi kuma bayan haihuwar ya yi rama ta rasu ba shi da wani mafaɗi don ko cikin 'yan uwansa shine wanda yake da kuɗi kamar shine kamar shi ne breadwinner cikinsu So kusan magana shi kawai suke ji ba sa jin ta kowa sai tashi kuma kun san idan kana da kuɗi ko kai ne a wata to ka koma babba. Tunda muka isa ya tafi wajen kanwar baban shi don samo masa mai rainan da za ta kula da ni na lokacin kafin ya maida ni fita, Aka dace aka samo wata baba Asabe daga kafin Hausa a lokacin mata manyanta don ta fa arba'in. Muka taho da ita dutse komai na wai ko magunta ita da Anta Sumayya sai da ne kwana bakwai. Dadi ya yan yayyan kaya yanka sa Fatima sunan mahaifiyar shi. Anti Sumayya ta saka min Nana dan baba Asabe ta ce musu su boye min suna. Wace gari da ba ya dauke ni ya nufi bidda da addu'ar Allah ya sa mahaifin momi ya yarda su karbe ni. Saboda kwana bakwai da na na azabtar da su bana bacci sai kuka da daddare. Da safe ne sai na kusan yini ina bacci ina ramawa idan na fara kuka kuwa kowa sai ya tashi a gidan na shi yasa dadi ya ga ba zai iya ba gwara a yi wadda za a yi. An Sumayya ta yi ta kuka da zai tafi da ni, ita ta yarda. Ita ta yarda a bar ni za ta rike ni. Yana isa tun a kofar gidan mai wanki ya bashi shawarar ya koma, saboda in dai Alhaji ne to abin ba zai masa daɗi ba. Amma dadi ya shige shi, momi ta yi kukanta. Ta yi roƙon amma babanta ya ce ta manta da ni, sai ya hukunta ubana. Haka ta rame saboda tunanin halin da nake ciki. Kafin dadi ya samu ganin Alhaji suka haɗu da babban yayan momi. Ya kalle shi sannan ya kalle ni ina bacci na. So peaceful kamar ba ni bace mai kuka. Ya ja shi gefe ya ce kaga zan baka shawara kada ka bari Alhaji ya san da zuwanka saboda abin da ya shirya maka ka ɗauki ‘yarka ku koma idan ba haka ba sai ya kwafa kawai. Dadi ya bata fuska ya ce me ya laifin yarinyar na? ita bata yi laifi ba tunda kuwa haifarta aka yi kada ku hukunta ta da laifi na mana. Shi dai kawo Ahmad bai ƙara cewa komai ba. Ya bar dadi zaune yana ta mita, yana faɗin ko nawa ne zai biya momi don ta shayar da ni. Yana nan a zaune har harfin mintuna talatin ya ji kuka daga kofar shigowa falon. Muryar momi ce tana faɗin dan Allah alaji kada ka hukunta ta yarinyar da bata ji ba bata gani ba. Da laifin babanta dan Allah ka bari na ganta. Kina taka kafar ki ciki, ki sani babu ni babu sha shashasha marar tunani kawai. Tana kuka sosai Ta kasa ɗaga ko da ƙafarta ne jin abin da yake faɗa jikinta na kirma ta kalli mahaifiyarta da ke tsaye idanun da sun yi ja ita ma. Kamar na san abin da ke faruwa na fara tsalla kuka. Dadi ya mike tare da fitowa yana jijjiga ni. Ya nufi momi da ta kafe ni da idanta gabanta ya je mika mata ni. hannun ta sa da niyyar karɓa alaji ya ce kina karɓar ta. To kuwa ni da ke har abada na cire ki a ‘ya'yana. Ta tsugunna a kurin tana kuka ni ma a cikin shawak ina yi. Sin ɗin is heartbreaking. Dadi ya nufi gurin Alhaji ya fara ba shi haƙuri. Har ya gama har ya gama magana Alhaji bai tanka shi ba sai da ya gama sane ce. Darajar yarinyar nan ka ci, amma niyyata idan ka zo gidan nan sai na sa an maka duka yadda ka yi wa 'yata. Ka fita ka bar min gida. Haka ya fita with a heavy heart ya dawo da ni dutse gurin 'yan uwana. Bayan nan rayuwa ta ci gaba da tafiya dadi bai ƙara aure ba sai da na shekara uku sannan ya auro Aunty Maryam 'yar Kano ce. Ta zo gidanmu ta haihu ‘yarta Amina ita ma a mu dadi ya waje da ita amma ita da Amina ta tafi saboda yadda ta ga muna shan wahala. Ta san yadda ta walar da mu dole haka za a yi wa tata ‘yar. Sai da Amina ta shekarar biyar sannan ta dawo da ita a lokacin har ya yi wani auren Anti Ruƙayya. Matar nan na da haƙuri ban taɓa ko da jin labarin haƙuri irin nata ba ta yi juriya ba kaɗan ba. Ta kuma yi shekara shida a gidanmu Ta rike mu tamkar ita ta haife mu babu wani a cikinmu da zai buɗe baki ya faɗi sharrin antu rikayya A zamanta sai da dadi ya aure uku tana nan babu cin kashin da ba a yi mata ba. A kanta na fahimci haƙuri babbar riba ce a rayuwa. Na na ji ‘yan uwanta suna ziga ta ta bar auren amma sai ta yi murmushi ta ce zaman mu nake. Ta ta yi murmushi ta ce zaman mu take. Kun ji fa ita da a lokacin ko hai ita da a lokacin ko haifa ba ta yi ba amma tausayin mu take ji. Ita ta haifi Lubna da Nawara. Bayan ta haifi Lubna dadi ya auri wata ‘yar Yola. Hmm. Mu kan mun ga mata iri daban-daban. Wannan mata ita kuma tsiya a kanta ta kare. Duk ranar da take da girki abinci baya isa kuma dadi bai isa ya gamu ba. Haka take. Ga duka a gurinta ga kissa mun sha a hannunta. Ga shi kamar yaɗin baki duk wadda ta zo gidanmu sai ta haihu kuma tana haihuwa. Za a sake ta amma sai ta amma sai ta yi. An ta daga baya dukkaninmu muka koma ce mata mom, saboda a gurinmu ita ce uwarmu, ita muka bude ido muka sani. A nan aurenta ya mutu ta bar amal, daga nan sai ya auro Anta Amida ita kuma da shirinta ta zo. Asiri ta dinga banka masa ya kasa gane kanshi, ya amshi azaba a hannunta. Ya kama ta tana binne laya cikin dare shi ne mata duka ya sake ta da ciki wata uku daga baya aka kawo mana Aisha. Ta biyan ƙarshe ita ce maman umu. Ita ta kori anti Rukayya kuma ita ma ta gagara zama, don halin dadi ya fi ƙarfinta. Daga wannan auren sai kuma dadi ya ɗauki break na kusan shekara biyar sannan ya ƙara auren matar shi ta ƙarshe, wadda ta sa masa abin da ya daina marmarin mata. Yakan ce ko a ƙafa aka ƙulla masa mace to zai kunce yar. Anti ba. ita ɗin 'yar Sokoto ce kuma ita kaɗai ce ba zaura ya aure ta. Ina da shekara tara na kusan gama firamare. Na kusan a firamare ina ta yi abin da take so. Ita maza take kawowa idan baya nan ta mai da gidan tamkar gidan karuwai. Ƙawayenta su yi ta zuwa suna lodin da abokan tsiyarsu. Gashi lokacin su mam duk sun girma suna fik level ɗin 'yan matancinsu. Allah ya taimaka maƙocin mu ya masa magana ya dawo. Ya dawo ya zo ya tarar da gidan shi. Ya kai ta police station da takardarta sai yanzu na tuna. Ba ta haihu ba. Mun tashi mu sha biyu ne yaran dadi. Dadi ya aura Dadi ya auri mata sha ɗaya, wannan kenan. Ta masu sauraro a nan za mu dakata. Ku ci gaba da kasancewa tare da ni Maman Al'amin a koda yaushe domin ci gaba da kawo muku daɗin labaru. Ku danna ƙararrawar sanarwa yadda za a dinga sanar da ku da zarar mun ɗora sabon labari.